أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani wa akhawati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma a wannan rana ta 22 ga wata Ramadan. Hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina yau shekara biyar. lissafin nasara yau goma sha tara ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha hudu idan ba ku manta ba muna cikin suratun rum muna cikin suratun rum ana rama ko za ka tuna mana inda muka kwana الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم madaukakin sarki yana nuna wa mutanen duniya karfin ifansa da kuma dalilan da suka sa shi kada ya cancanci a bauta masa Allah ce Allahu yabda'ul khalqa Allah shine wanda yake fara da halitta dan adam lokacin da babu shi wanda ya fara da shi shine Allah madaukakin sarki da dukkan sauran halittu sai Allah ce mayu yu'iduhu bayan an mutu har riddige an zama kasa Allah kuma shi ne wanda zai sake mai da halitta Shi ne wanda zai sake mai da halitta wannan shi ne ma'anar innahu huwa yubdi'u wa yu'idu innahu huwa yubdi'u wa yu'idu Allah ya ce innahu lillahi shi Allah huwa shi ne wanda yake fara da halitta bayan halitta ta rurruge ta narke ta lalace ta zama kasusuwa da ƙasa an shafe ta a tarihi wa kuma Allah zai sake mai da ita to a wannan aya ta ainihin suratul rum sai ta summa ilaihi turja'un bayan Allah shine wanda zai tada dukkan halitta sannan ku sani ya zuwa ga Allah ne za ku koma ranar tashin alkiyama wata rana gaba ɗayan wannan kiyama ta tsaya mun tashi mun koma wajen Allah Allah ka ji tausayin mu ka gafarta mana sai Allah ya ce mai alarma wa yawma taqumu as-sa'atu yublisu al-mujrimun Allah ya ce wa yawma taqumu as-sa'atu ranan da kiyama za ta tsaya shine yawma taqumu as-sa'atu Allah ya ce yublisu al-mujrimuna malamai suka ce larabawa suka ce ablatar rajulu idan kada hujjatuhu idan sakata wan kada hujjatuhu idan mutum ya rasa hujja ya rasa mai zai fara ha karshe shiru yana wuri wuri da ido bai san mai zai fara ba sai a ce ablatar rajulu to Allah ya ce ranar da kiyama za ta da iblisul mujrimuna wato mujrimuna masu laifi criminal da suka saba wa Allah suka saba dokar Allah Allah ya ce a bari suka ki bari Allah ya ce a yi suka ki to a wannan rana za a gansu sun yi shiru sun rasa hujja da za su bayar wa Allah suna rarraba ido mutahayyirun sun rude sun rasa inda za su sa kansu Allah ka sa ma ciki amin sai Allah ya ce mai gaba da rama lam yakun lahum min shuraka alaihim shufa'a idan kiyama ta tsaya su waɗannan almujrimu da aka ambata masu laifi waɗanda suka saba dokar Allah suka hada Allah da wani a wajen bauta suka yi wa Allah shirka Allah ya ce babu su da daga cikin waɗanda suke abokan tarayyar sunan to ba su da shufa'a wayanda za su iya ceton su a gaban Allah a tashin kiyama wato duk wanda ya ce maka yin kiyama ta tsaya zai cece ka yaudara kai wani zai ce a ah, to kenan babu ceto a lahira a akwai ceto a lahira shafa'a qur'ani ya tabbatar da ita za a yi ceto a ranar tashin alkiyama wannan gaskiya ne annabawa za su yi ceto mala'iku za su yi ceto kyawawan ayyuka za su yi ceto salihan bayi za su yi mai za su yi ceto waliyan Allah za su yi ceto da gaske ne akwai ceto a ranar tashin alkiyama sai dai da ceto yake a ranar tashin alkiyama akwai abubuwa manya-manya guda biyu ku fahimci wannan da kyau abu na farko idan kiyama ta tsaya babu wanda zai miƙe gaban Allah ya ce ya Allah zan je yi ceto babu shi wanda zai yi ceton shi kansa bai sai magana ba bai sai daga hannu ya ce Allah zai zai yi ceto ba shi ma jira zai yi sai idan Allah ne da kansa ya ce wa ne eh, na baka dama je kai ceto shi ma dole sai jira sai yawa ya bashi dama sai Allah ya bashi dama me yasa Allah zai bashi dama ya ceto saboda Allah yana so ya girmama shi a ranar tashin alkiyama don Allah ya girmama ka ya nuna kana da matsayi a wajensa kayi zugum a gaban Allah ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce wane na baka izini na baka dama tashi ka je kai ceto to yayin da Allah ya ce maka tashi ka je kai ceto to a lokacin ne zaka mike da karfin jiki zaka mike da karfin jiki domin ka je kai ceto to daga nan sai matsala ta biyu shine idan zaka je kai ceton ba daga Allah ya ce tashi ka je kai ceto sai ka ce yawa bari in je in ceci matata bari in je in ceci babana bari in je in ceci kanina bari in ceci yayana bari in ceci abokina a idan Allah ya ce wa na tashi ka yi ceto to a lokacin sai ka miƙe in ka miƙe sai ka ce ya Allah wa ka bani izini in ceta ya Allah wa ka bani izini in ceta sai Allah ya ce maka na ba ka izini ga ɗan ladi can maza ka je ka cece shi a kai shi aljanna <laughs> to a lokaci idan ka tashi tiriyan tiriyan sai ka zubewa? wa sai ka nufi wajen Allah da sai ka ceto shi wannan shine kaidar ceto guda biyu mai ceton bai sai ce zai yi ceto ba sai Allah madaukakin sarki ya ba shi dama sannan idan aka ba shi daman to ba kowa zai je ya ceta ba sai wanda Allah ya ba shi dama ya ce je ka ceci wani wani ne na baka dama ka ceta saboda haka kun an yi ceto amma a hakikanin ceton ma yi ceton Allah ne ce ta shi sa Allah yake kullu lillahi shafa'atu jami'a kullu lillahi shafa'atu jami'an lahu mulku samawati wal ardi thumma ilayhi turja'un shi yasa Allah madaukin sarki ce mulka fada musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. lillahi shafa'atu jami'a ceto gaba ɗaya na Allah ne da aka ce ceto gaba ɗaya na Allah ne ba ana nufin ba wanda zai yi ba ne. akwai bayin Allah waliyan Allah nagartattun bayin salihai annabawa da zafi. to amma me yasa ka ce na Allah ne saboda Allah shi zai bada izini a yi kuma shi zai bada izinin wanda zai ce wanda za a ce tare shi yasa Allah ya ce lahu mulku samawati wal ardi mulkin samai da kasa dukan Allah ne shi yasa wannan aya Allah ya ce wallam yakul lahum min shuraka'ihim shufa'a daga cikin abokan tarayyarsu wayanda a nan duniya suka bautawa suka rike su to a ranar tashin alkiyama ba su da wanda zai iya ceton su a cikin su domin me shi mai ceton ba zai ba sai an ba dama ba zai ceci wanda ya ga dama ba to kaga idan ka rike wani Allah ka yi batan ke kenan Allah ka raba mu da batan tantan. Allah ya ce wa kanu bi ibadatihim bi shurakaihim kafirin in kiyama ta tsaya wanda ka rike zaka bauta masa to in kiyama ta tsaya sai ka kafirce mishi saboda za ka ga ranan bai da amfani ka ce Allah wadanka na bata wa kaina lokaci da na sani da bai rike ka ba na rike ka a duniya ka bata min lokaci na zo na filin kiyama baka da amfani baka yi amfana na da komai shi ma yace kai ma Allah wadan ka waye aike ka ni nace ka bi ni rashin hankalin ka ne to tunda rashin hankali ka ya dawo maka magana ta a wata ce a rungumi kadara kawai Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai gaba da rama wa yawma taqumu as-sa'atu yawma nan duniya gashi ana zaune da musulmi da kafiri da mai imani da mushriki da ahlus sunna da dan bid'a duka garwa yake ko hmm. sai Allah ce to yawma taqumu sa'atu ranar da kiyama za ta tsaya yau yawma idan ya da ranar za a raba hanya inda Allah ranar za a raba me za a raba hanya masu imani su dauki titin su daban kafirai su dauki titin su daban ba a hargitsa za a tashi ba a anan dai duniya ga ko a hargitsa yana rayuwa amma wa yawma taqumu sa'atu ranar da kiyama za ta tsaya Allah ya ce yawma idin ya tafarraquna ranar ne za a raba hanya ranar za a rabu insha Allah kaga maganar one nation one destiny a Najeriya ko one nation one destiny amma a kiyama fa one nation different destiny wanda idan zai faru kenan idan kiyama ta tsaya Allah ka sama mana sauki sai Allah ya ce mai a gaba da rama فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في فهم في روضة يحبرون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون Allah ya ce fa amma ba mun ce za a hanya ba to bari ku jira raba hanyar kowa ina zai nufa Allah ce fa amman ladina amanu amma wadanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata ayyuka na kwarai kullu na irin wannan aya sai na jaddada muku jarin da ake zuwa da shi lahira shine al-iman wal amal salih imani da aiki na me da aiki na kwarai da wannan ne ake cin nasara a lahira ba ya suna na ba ba ni dan garin zuwa ne ne ba ba ni dan wace dariƙa bane ba ni dan wace kungiya bane ba wace anguwa nake ba ba ni dan menene ne duk wani dan dan dan a zama dan dan dan a nan duniya alahira al-iman wal amalu salih da ake nema a lahira shine imani da me da aiki da kwarai duk wanda ya ce maka ba matsala in baka imani da aiki da kwarai ba kana da matsala kun gane wannan kar ka dauka wai dan ka kira kanka dan izala a nan duniya shikenan an gama ha wallahi akwai saurayi sai ka yi aiki da karantarwa izala me ya zara al alkitabu wa sunna to a lokacin ne ka sha amma da ka kira kanka dan izara amma baka yaki da qur'ani ba ba ka yaki da sunna ba ha ai kuwa rubuta izara haɗuwa wunka dan bayan ka da waya da ciki da da da da da ka kuskura ka taka fulo na alkiyama aka samu ayyukan ka contrary to the holy qur'an contrary to the sunnah of the holy prophet not in total conformity with the Holy Quran, not in total conformity with the Sunnah of the Holy Prophet. Wuta Allah zai ce a wuta Kada ka yaudari kanka. Laisar iman bi tamanni. Laisar iman bi tamanni walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al amal. Baburi ne imani ba. Baburi ne imani ba. A ah. mu ƴan suwana ne a mu jama'ar wane mu ƴan layin wane layi ai ne ne ya ce mun je ba matsala duk zai kwashe mu ya kai ku to ya kwashe ku ga kiyama ba da kiyama ce. sai an yi da zai za a kwashe ka wai har wani cewa shi wai a ɗan za a ɗiba wai a ɗibe shi tun ɗiba fari ɗiba fari zuwa ina Allah ka gafarta mana Allah ya ce fa amma allazina amanu wa amilus salihati waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na kwarai Allah ya ce fa hum fi rawdatin to wayannan suna cikin wani irin lambu in ji Allah madaukakin sarki a cikin wani irin lambu me ake nufi da cikin lambu wato suna cikin aljanna dama ma'ana aljanna ba shine gona ba malamai suka ce idan gona ko lambu yana kan wuri mai tudu irin wannan lambun bayan duhuwar bishiya da sanyi da yake da shi to tun da akan tudu yake ya fi samun iska mai kanawa ya fi samun iska ne mai kanawa irin wannan lambun shi yake cewa rauza irin wannan lambun shi yake cewa me rauza Allah ya ce fahum su fi raudatin a cikin lambun aljanna Allah ya ce yuhbaruna me yuhbaruna wasu malamai suka ce yuhbaruna ay yukramuna za a girma masu za a yi me za a girma masu wasu malamai suka ce yuhbaruna na amuna za a je da su dadi za a musu ni'ima wannan da wannan sun yi kama a fasara ko ba su yi kama ba sun yi kama wasu malamai suka ce a yubaruna ai wato yufrahuna za a faranta musu rai wayu saruna za a dada musu a sa musu farin ciki wato daga habara ya haburu eh, habara sai a ce ya haburu da bamma ba ya habiru ba ina fata mai fahimci wannan to abin da ake nufi shine wato za a sa ka jin daɗi za a sa ka cikin farin ciki wannan fassara ma yi kama da wacce ko ba yi kama ba wanda aka girmama zai ji daɗi ko ba zai ji daɗi ba wanda ya ji daɗi zai farin ciki ko ba zai farin ciki ba malamai suka ce duka wayannan siffofin sun tabbata ga yan aljanna idan ka shiga aljanna ka shiga gidan girma ka shiga gidan daraja ka shiga gidan da ba bakin ciki ba ɓacin rai kullum kana cikin farin ciki da jin daɗi har zuwa ranar tashin alkiyama ba ran da zaka samu jin bakin ciki eh baka da aiki yi banda jin dadi wannan ne dalilin da yasa wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana wa'azi sai yake ambata aljanna sai yake bada labarin aljanna akwai ni'ima iri kaza akwai ni'ima iri kaza faqama arabiyun akwai wani balarabin kawai yana jin wa'azin sai mige sai ya ce ya rasulullah to idan ka shiga cikin aljanna ma na dan cashe haka aljanna saboda balarabin kauye ne ya saba a kauye akan kada masa garaya ana kada masa ne garaya a kauye ya dan cashe ya sha rawa to an ce masa ya bari yanzu ya zo yana so ya musulunta ya fahimci addini an ce masa akwai nima aljanna shi kuma a kauyen su babu abin da yake jin daɗi kamar ana kada garaya yana takawa sai za a ce ya rasulullah to aljanna ma za a dan sa mana dan kida haka mu dan shake a aljanna za a dan sa mu dan rege hakan nan da aljanna sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace inna fil jannati la ashjara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin aljanna akwai wasu irin bishiyoyi a cikin aljanna inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa'annan bishiyoyi rassansu. kowane reshe akwai karaurawa a daure a jikin wannan reshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce min zahabin karaurawa ta zinare ce wa min fiddati da karaurawa ta azurfa su ne waɗanda suke dan daure akan wayannan bishiyoyi na aljanna idan yan aljanna suna so su dan shashe to sai Allah ya turo ta iska daga karkashin al'arshi idan iskar ta zo sai ta kada wayannan bishiyoyi idan ta kada wayannan bishiyoyi wayannan karaurawoyi za su gara ko za su kara ba za su kada to idan suka kada sai su bada wani irin pop music manzon Allah yace ce ma sami'a bi misli hal akhlaqu halitta Allah gaba daya a tarihin duniya ba wanda ya taba jin kira mai dadin wannan kira manzon Allah yace da wannan kiran za a bada dama karasa ta iso duniya mutanen duniya su dan ji wannan kira da wajen cashewa dukkan za su mutu gaba daya Allah ka samu na cikin masu aljanna a lokacin babu laifi sai ka tashi kanan tatta kayan kana da bukata komai an yi lifshin da ba Ke sa Allah ke sarki ya ce fa hum fi rawdatin yuhbaruna wannan hanyar waɗanda suka bi Allah yan aljanna kenan sai Allah ya ce ne a gaba wa amma alladhina kafaru wa kazzabu bi suka karyata ayoyin Allah madaukakin sarki wa liqa'il akhirah haduwa da Allah ma da za a ranar tashin alkiyama suka karyata suka ce ba su yi kiyaman gaskiya bane su ne kafirai to yayin da yan aljanna suka dauki hanya zuwa aljanna fa fi rawdati yuhbaru su kuma sai Allah ya ce abana fa hum fil azabi muhdaruna su kuma sai Allah ya ce a cikin azaba wata irin azaba wutar jahannama a ah? wato muhdaruna Allah ya ce a nan za a tattaro su gaba daya a nan za a halarto su wato gaba daya su a nan gudun za a tara su insha Allah ke sarki wasu malamai suka ce fil azabi muhdaruna ay muqimuna a cikin azaba wutar jahannama nan ne wurin zaman su wasu malamai suka ce abinda ake nufi wato yunzaluna nan ne matokin su nan za a saukar da su kamar yadda Allah ya ce hatta idza hadara ahadahumul maut hatta idza hadara lokacin da mutuwa za ta halarci ɗaya daga cikin waɗannan mutane da suka saba wa Allah kare sai ka jira cewa rabbi ya ubangiji irji'un kuma da ni kun ga kalmar habara wato ai nazala bihil ina fata fahimci wannan kenan kalmar habara ta bada ma'anar me nazara. shi yasa fahim abin nan fil azabi muhdaruna ai da na karanta fa hatta idza jaa ahadahumul maut hatta idza jaa ahadahumul maut akwai akwai habara ahadahumul maut tawafadu rusuluna hmm. wa hum la yufarriduna ita ce cikin suratul an'am Allah madaukin sarki yace yayin da mutuwa ta halarci ɗaya daga cikin su ya mutuwa za ta halarci ɗaya daga cikin su ai ta sauka akan ɗaya daga cikin su saboda ka fil azabi muhdaruna ai a cikin azaba wato za a saukar da su a ranar tashin alkiyama to in an ce azaba za a saukar da su ko a wuce a azaba za a tattaro su a haɗo su ko a azaba za a zaunar da su ai kusan duka ma'ana ɗaya ce hmm. shine da yabo ne ya cin musu saboda sun zama cikin masu zama a wutar jahannama ranar tashin alkiyama Allah ka tsare mu daga shiga wutar jahannama sai Allah ya ce mai a gaba da rama فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون الله يشفى فسبحان الله sarki ya tabbata ga Allah sarki ya tabbata ga Allah hina tumsuna yayin da kuke kai lokacin yamma Wahina hina tasbihuna da yayin da kuke wato kai lokacin asuba yayin da kuke yammatuwa da yayin da kuke asubantuwa Allah ya ce tsarki ya tabbata ga Allah me yake nufi da tsarki ya tabbata ga Allah wasu malama suka ce wannan ya nuna ana so kai tasbihi da yamma sannan ana so ku yi tasbihi da yaushe da safe shine fa subhanallahi ai fa sabbihullaha hina tumsuna wa hina tusbihun ku tsarkake Allah da yamma sannan ku tsarkake Allah da yaushe da safe shi yasa ake so kullun da safe cikin azkar ɗinka ana so ka ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kai wa Allah tasbihi ana so ka yi ɗari da safe ana so ka yi ɗari da yamma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu zai gagari ɗaya daga cikin ku ya samu lada dubu sabai suka ce ya rasulullahi ya zai mu samu lada dubu Maza Allah ya ce ku yi tasbihi sau ɗari idan ku yi wa Allah tasbihi sau ɗari kowane tasbihi za a ba ku lada goma goma sau ɗari lada ta zama nawa lada ta zama dubu in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da wannan malamai suka ce abinda aya take nufi shine ana so ku yi tasbihi da safe ana so ku yi tasbihi da yamma wasu malamai suka ce a wato ayar tana magana akan salloli na farilla tana magana akan salloli na farilla fa subhanallahi hina tumsuna eh sarki ya tabbata ga Allah lokacin da kuka kai lokacin yamma ko ka kai yamma malamai suka ce abinda ake nufi ku tsarkake Allah da yamma shine ku yi sallar la'asar sannan ku yi sallar magariba sallar la'asar da wace sallah da sallar magariba ha wa hina tusbihun da safe kuma ku tsarkake Allah shine ku yi wace sallah shine ku yi sallar asuba ku yi sallar me sallar asuba me yasa aka kira sallah da tasbihi malamai suka ce domin akwai tasbihi a cikin ta daga cikin manya-manyan rukunan sallah akwai ruku. sannan akwai ne? akwai sujada idan kai ruku, me kake fada ha subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ko subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh duk dai sunan wa aka tsarkake an tsarkake sunan Allah ne idan ka je sujada nan ma wa kake tsarkakewa Allah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi to saboda sallah a cikin ta akwai tasbihi a manya manyan rukunan sallar guda biyu ruku'u da sujada to shi yasa sai Allah ya kira sallah da ne sai Allah madaukin sarki ya kira sallah da ainihin wato wato ainihin tasbihi kenan wannan ayar ta ambata mana sallar asuba sannan ta ambata mana sallar magariba sannan ta ambata mana sallar me sallar isha sallar isha sallar la'asar sallar asuba sallar magriba da sallar la'asar sora wace sallah da wace sallah sora sallar isha da sallar azhar eh haka ne to Allah rama mu ji aya ta gaba mu ji ko su sallolin zamu wala wal hamdu bis samawati wal godiya ta tabbata ga Allah walau alhamdu fi samawati wal ardi eh. a cikin samai da ƙasa ha walau alhamdu fi samawati wal ardi wa ashiyan hmm. to haka nan kuma a sake tsarkake ka Allah madaukakin sarki ashiyan yaushe ne ashiyan malamai suka ce lokacin sallar isha na'am kenan sallar isha ta fito ko ba ta fito ba wa hina tuzhirun da kuma lokacin da kuke kaiwa azhar lokacin lokacin da rana ta take ta karkada waqtu zahira ya zama lokacin sallar ne ya zama lokacin sallar azhar kenan yanzu mun samu salloli guda nawa salloli guda biyar a ina alqur'ani mai girma abdullahi dan abbas yace wayannan ayoyin guda biyu suna magana ne akan salloli guda biyar fa subhanallahi hina tusuna sallar la'asar da sallar magriba wa hina tusbihuna sallar asuba wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan sallar isha wa hina tuzhiruna sallah azhar an samu salloli guda biyar kenan wasu malamai suka ce a fa subhanallahi hina tumsuna lokacin da kuke kaiwa lokacin yamma a suka ce ana magana ne akan sallan magriba da sallar isha sallan magriba da me da sallar isha wahina hina tusbihuna suka ce sallar asuba wa lahu alhamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan sai suka ce sallar al'asr wahina hina tuzhiruna suka ce sallar azhar ina fata an gane wannan ita kalmar ashiyar wasu malamai sun fassara ta da isha wasu ko malamai sun fassara ta da sallar me sallar la'asar me ya kawo haka wasu sun ce wato lokacin da ake cewa ashiyar a shine tsakanin bayan sallar magariba ta wuce zuwa lokacin sallar isha wasu ka ce a lokacin da rana ta karkata kamin ta fadi to ka dauki lokacin da rana ta karkata kamin ta fadi ya zama sallar la'asar idan ka dauki bayan sallar magariba ha zuwa lokacin da haske ke tafiya ya zama wace sallah kenan sallar isha'i wannan shine dalilin da yasa malamai suka yi sabani akan washiyan wace sallah ce ake magana to anan gurin kun ga sallah Allah ya kira ta da abubuwa guda biyu a aya ta farko ya kira ta da tasbihi mun faɗi dalilin da yasa kira tasbihi a aya ta biyu kuma sai ya ce walakul hamdu nan kuma sai ya kawo da hamdala da godiya me yasa saboda a cikin sallah ana karanta suratul fatiha wanda rukuni ne wato farilla ne cikin farillan sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la salata liman lam al fatiha al kitab babu sallah da dukkan wanda bai karanta wato suran nan da ake bude alqur'ani mai girma da ita ba idan ka bude alqur'ani mai girma wace sura ce zaka fara tuntube da ita ita ce suratul fatiha da mai suratul fatiha take farawa da alhamdu shi yasa wasu malamai ke ce mata suratul hamd suratul sura godiya saboda sura ta fara da alhamdulillah shi yasa kake wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhiru sai Allah ya ce ne a gaba da rama يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون يا الله ما دوكين سركي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي Allah madaukin sarki yana fitar da rayayye daga matacce sannan yana fitar da matacce daga wa daga rayayye wani iko sai wa sai Allah dan banda Allah wa zai yi wannan Allah shi kadai ke yi wannan yanzu idan ka dauko masara tana da rai amma idan ka shuka ta sai tsiro ya fito shi tsiro matacce ne ko yana da rai yana da rai dan yana cin abinci yana ƙara girma kun ga daga matacce an fi da rai an fi da rayi idan ka dauki kwan kaza yana da rai bai da rai amma idan aka yi kwanci sai kwan ya fashe sai me sai dan zako ya fito shi dan zakon yana da rai ko bai da rai yana da rai kenan an fidda rayayye daga me daga matacce sannan shi kwan daga ina ya fito daga jikin kaza ita kaza tana da rai shi kuma kwan fa matacce ne yanzu an fidda matacce daga jikin me daga jikin me rai mani yake fito daga jikin dan adam asalin mani in ka kalle shi haka yana da rai a mace yake amma idan aka sa shi a mahaifa sai ya zama jariri kawai kana da sai ga wani yaro da rushe shan kai ya ya waje shi yaro yana da rai ko bai da rai yukhrijul hayya min al-mayyiti wa yukhrijul mayyita min al-hayy shi mani daga jikin wa fito daga jikin mai rai fito Allah yana fidda da daga matacce sannan yana fidda da matacce daga mai daga ra'ayi. wasu malamai suka ce yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy wani lokaci sai ka ga musulmi ya yi da dan sai zama kafiri yana faruwa ko bai faruwa wani lokaci sai ga wani gingire na arni sai ya haifo yaro yaron sai ya yi mai sai ya musulunta uban arne dan musulmi ko kuma dan musulmi a uban musulmi amma dan ba dan kafiri har annabawa ma an samu wanda suka haifi kafiri ko ba samu ba annabi nuhu alaihi salam sa kan'ana musulmi ne ko kafiri ne kafiri ne eh annabi ibrahim alaihi salam babansa musulmi ne ko kafiri ne kafiri ne kun ga musulmi rayayye ne kafiri fa matacce ne ga musulmi ya fito daga cikin kafiri yukhrijul hayya min al-mayyit ga kafiri ya fito daga musulmi wa yukhrijul mayita min al-hayy wanda zai ce ya za ce kafiri matacce ne kwarai da ke matacce ne qur'ani ne ya fada suratul an'am aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yanzu wanda za yana matacce ha yana matacce mutu murus fa ahyaynahu sai muka rayar da shi ji Allah muka yi ne muka rayar da shi waje Allah lahu nuran bayan mun rayar da shi ko sai muka sanya mashi haske yamshi bihi fil nas yana tafiya da wannan haske a cikin mutane Allah yake kaman masaluhu fil zulumati wannan zai daidai da wannan misalin sai yana cikin dubai Laisa bi karijin minha har abada ba zai fito daga cikin wannan dufai ba Allah ya ce wayannan za su yi zama daidai wane ne man kana maitan shi ne wanda da ba musulmi bane wanda da ba menene ba ba musulmi bane Allah ya ce fa ahayna hu sai muka rayu da shi me fa ahayna hu ai fa aslama Allah ya ce sai muka bashi dama sai musulunta sai zama musulmi da ya zama musulmi waja'alna lahu nuran sai muka sanya masa haske eh? wane ne haske shine haske na shari'a yamshi bihi fil nas da wannan hakken yake mu'amala da jama'a da wannan haske na shari'a yake tafiya cikin mutane ya san halal ya san haram ya san abin da ya kamata ya san wanda bai kamata ba wannan zai yi daidai a kamar masalan hufin zulumati da wanda misalin sai yana cikin dufai shine har ne bakin irin laysa bi karijin minha babu nan da zai fita daga wannan duhu da yake ciki kun ga nan gurin kafiri sai Allah ya ce masa maita hmm. da ya musulunta sai Allah ya ce fa hayina sai muka rayu da shi Hmm. kenan kafiri menene matacce ne musulmi ba eh rayayye ne Allah ka nuna mana lokacin da rayu za su rinka jagorancin mu awa man kana maita fa ahyaynahu sai muka raye da shi in ji Allah madaukin sarki to shi yasa wasu malamai suka ce yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy fasara ta yi fadi ta kunshi fitar da kafiri da Allah yake yi daga jikin musulmi da kuma yadda ake fidda musulmi daga jikin wa daga jikin kafiri Allah yake wa yuhyil arda ba'da mawtiha kuma Allah yana rayar da kasa bayan da kasa ta mutu idan rani yayi rani kasa za ta kase ta bushe kau?" ha Allah sai yi me sai rayar da ita ta yaya Allah zai rayar da ita ta hanyar saukar da ruwan sama a kanta idan Allah ya sauko kasa da ruwan sama sai kasa ta yi me sai ka saka rai shi yasa yadda ake haihuwar tsiro yayi kama da yadda ake haihuwar jariri eh idan aka ruwan sama za a zubo ruwa daga sama zuwa ne? kasa sai kasar ta kumbura ta dau ciki sai ta tsage sai ta haifi ne, ta haifi tsiro a wajen jariri ma ba haka bane za a zubo ruwa daga sama zuwa kasa ta kumbura Allah yake to yadda kuka ga Allah yana rayar da ƙasa bayan mutuwarsa Allah yake wa kazalika tukraju Allah yake to kamar haka ne za a fito da ku daga ƙasa har tashin kiyama Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce ne a gaba da rama wa min ayatihi ka gane Allah shi ya kamata a bautawa da za ka gane girman kudurar Allah da karfin ikon Allah da matsayi da fawa ta Allah da allantakarsa da cancantarsa a wajen bauta an khalaqa kun min yadda Allah ya halice ku daga turbaya Allah ya halice ku daga me daga turbaya me yasa aka ce Allah ya halice ku daga turbaya malamai su yi magana guda biyu magana ta farko suka ce an yi waiwaye ne a don tafiya ana waiwayawa a nuna mana yadda aka halici babanmu annabi adam duk mutanen duniya daga wa aka samu su daga annabi adam alaihi salam annabi adam da me aka halice shi da kasa wannan ƙasar da muke takawa ita Allah ya turo mala'ika yace ka zo ka ɗebi ƙasa ka kawo mu zan yi halitta mala'ika ya zo ya dandanci ƙasa kowace iri ce da ba ya ɗebi fara ya ɗebi baka ya ɗebi jan gargari ya ɗaibi mai laushi ya ɗaibi mai tauri ya ɗaibi mai tsakuwa tsakuwa haka ya hana ya kai wa ya kai wa Allah da shi Allah ya halicci annabi Adam shi yasa muke kama da ƙasa yanzu ka kalli fatar jikinka za ka ta yi kama da ƙasa in ba ta kama da ƙasar in goro ba to zagaya ta can wajen sabana in ga ta can ba ta yi kama da fatar jikinka ba kewaya wajen da bagin arbo in ka ci gaba da zagayawa yi bodin ga sai ka samu kasar da za ta yi kalar jikinka sai ka samu kasar da za ta yi ne kalar jikinka kuma shi yasa halayen mu yayi kama da kasa ya kasa take akwai mai laushi ko mun ba mutane haka muke wani za ka ganshi da sassauƙin ra'ayi wani laushi lafiya lafiya tubus tubus a kasar akwai mai tauri haka dai ha a cikin mutanen akwai mai tauri ko babu wata kasar za ka ganta da laushi da ruwa ya zo sai ya shiga haka mutane suke akwai mai laushi za ka ga koyaushe yana saki alkhairi zuwa ga jama'a a kasar akwai yan kamkamkam kamin ruwa ya jika ta da aiki ne a mutanen ma akwai dan kankamo wai masu sama da kyarta gurgura balle dangi da yan uwa balle jama'ar anguwa akwai su ko ba eh dan kyam kakam kyam kyam kam kam sunanan maro akwai wanda ya taba akwai ba ta da taba ga muku ta bugo min waya tace malam don girman Allah ko kaman wa'azi ko nasiha ko addu'a ko shawara ko fada kai dai mun wani aka bane haka nace ke ko me zafi tace wani rigiji ne dan bala'i Allah ya kare shi tace wallahi malam a miya magi kwara ɗaya da ya sa cikin miya magi kwadi ɗaya tace idan ina so miya ta dai zaki zaki sai dai ya siyo da kuɗi na ita tace in ya siyo ledan magi ran da ledan magin ta kare sai ya dauko calculator ya zo ya zo da an buga lissafi ya je da magin idan na kuskura kwara da ya mata sai ya yi bala'i wai wannan shi ne ya hada karo da su ba gulu Allah ya tawara wallahi irin wannan mala'iku na nan na danna masa addu'a suna Allah ya hada shi da asara Allah ya hada shi da mai Allahumma mun fikar kalafar wa mun fikar talafa wani yadda kasa take haka halaye mu suke shi yasa gangar jikin ta kamata yi kama da kasa yadda jikinka akwai gashi a kasa akwai mai ciyawa ha yadda gangar jikinka akwai hanyoyin da jini ke gudana a kasa ma akwai hanyoyin da ruwa ke mai ke gudana yadda jikinka ke da kasusuwa a kasa ma akwai duwatsu da suka kakkata kasar kamar yadda kasusuwa suke takoti jike ta yi kama ko bai kama ba ha idan ranka ya baci ka ke fuska ya yi kama da hadari ya taso in ka fashe da kuka ya yi kama da an ruwan sama da ka kalle ka sai ga duk wata siffa da duniya ta hada kuma maka hada to sai aka ce wannan shi ake nufi an kalaka kun min turabi wasu malamai suka ce a sanin asali ne ya sa kare shi alli da ni da kai duka an halice mu ne da me da ƙasa me yasa ka halice mu da ƙasa zaka ce ai kai da mani Allah ya halice ka gaskiya ne amma shi mani da ke jikin dan adam ya ya jikin dan adam ke produce din mani Kai da ake samun mani a jikin dan adam abinci da kake ci ne ka ci shinkafa ka ci dankalin turawa ka ci doya ka ci dan wake ka ci dan gauta ka ci dambu ka ci tasowi gyada ka ci amaro ka <laughs> wayannan da kake ci yau da gobe su da idan aka narka su a cikin jiki sai Allah ya sa wani inji ya sarrafa su wani ya gina ba jiki wani ya ƙara ƙarfin kashi wani ya zama gashi kaga gashin ka ya ƙara tsayi wani kuma sai ya narke sai ya zama mani kenan mani daga abinci ake samun shi shi abincin daga ina ake samun shi daga ƙasa ko ba da ƙasa ake samun shi ba to tun da kai daga mani mani daga abinci abinci daga ƙasa by extension ashe kai daga ƙasa aka samu ka Hausa suka ce sanin asali kare shi ali. Kare a gari yana gurgurar cewa aka ce lafiya ya ce to ya sanin shi daga kashi aka yi shi. Kashi kuma abinci na da ke wani fara gurgurar wannan. An gane an kalaka kun min turabin Allah ya ce summa idza antum bashar. A kwana a tashi kuma sai ga ku mutane. tantashiru na kuna kawai zuwa bayan kasa sai a haihu wannan sai wacce ta haihu wannan sai a haihu wannan da kuna ƴan kaɗan sai ku ta ƙara yawa shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace tanakahu tanasaru fa inni mukafirun bikum al-umama yawm al-qiyama annabi yace ku ta kokarin aure ai ta aure karka yadda ka makale mata dai sai ka ce fasu matan sakwata ku yi hakuri kowa ya kara kowa yi ne mai mata da ya karo mai biyu ya karo mai uku ai ta haihu yara masu cewa ne masu cewa la ilaha illallah malam goro kuma wal fauru da gaggautawa kai kokari kai ma goro kai amarya ka daina alwala da gongoni kana kwana a shago amma wasirin yaya ke so a haihu a haihu yaya masu cewa la ilaha illallah tazu liman da baki abin yake faɗa mu wata ruwa ta turo tiga tana tambaya ta ce ji a cikin wa'azi na kan yi addu'a in ce Allah ya sa a haifi malam wani a haifi malam wani sai ambaci manyan malamai kamar guda uku sai ya ci da hudu da alaramma daga nan ce to daga nan ita gada ma ta kara ita gada ma ta bari ta ce to ita ta samu guda hudu Allah ya sa su zama wayannan maluman guda uku ga adaran ma an ciko da shi ta ce kuma daga nan ya ita haka kuma su ta kuma su ta ta ce ta tsaya a nan gurin a don Allah ki sake karuwa ta sake ne ta sake karuwa to an samu adaran ma daya to a kara wasu adaran momin ai ta push wannan adaran ya faɗo Allah ya sa su zama masu la a ina. Allah ya sa su zama sun nauye kasa da kalmar shahada wannan shine babban baiwa da Allah ya wa musulmai da suna aure kai yadda ake kashe musulmai a Najeriya da ba aure ana haihuwa da zuba kare ba za kare ko ba za kare ba amma albarka ana haihuwa ba makiyan musulunci da makiyan musulmai ayi sharri ayi kafar angulu ayi menene ayi menene amma muna nan ran da zaka kau da wannan sai waccan ta haifi yan tagwaye waccan yan uku wannan wannan wannan wannan wannan kuma suna tasowa su rika cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine thumma idza antum basharun tantashiru kai ku ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar kai ku saurara ku saurara a saurara a saurara zan fara da addu'a a taurara zan fara da addu'a mai alfarma sarki musulmi Allah ka kara masa albarka mai alfarma sarki musulmi Allah ka tsawaita rayuwarsa mai alfarma sarki musulmi Allah ka kara raye gidan shi Allah ka kara wa rayuwarsa albarka Allah ka tsare masa mulkin da ka bashi Allah ka sa albarka a cikin wannan jagoranci da yake wa al'ummar musulman Najeriya mai alfarma sarki musulmi yana kasa mai tsarki yana gabatar da aikin umra ana yin ibada ana can dakin kaba, ana bauta ga Allah madaukakin sarki ana Saudiya kasar sunna amma daga can yayi ko yace ya ji labarin muna nan ana da tallafin marayu yace bai wa yana sarkin musulmi ana da tallafin marayu a ce gudunmuwar ta bata shigo ciki ba yace dama babban aikinsa shine ya za a gina Islam ya za a gina sunna sunna sunna sunna a taurara mai alfarma ya turo gudunmuwarsa ga kwamitin marayu abinda mai alfarma ya turo turmin shadda turmi daddaya-daddaya turmi ɗari biyu ya ce wannan a ba kwamitin marayu su raba wa marayu kuna ji da shugaban kwamitin marayu na jiha ambasada abubakar shehu wuro. ko mataimakin shugaban kwamitin marayu na kasa ya ce list da suka samu na marayu a bana bara an taimaki maraya dubu biyu da ɗan murmuri ya ce bana zuwa yanzu sun tantance marayu da suka kai maraya dubu dubu huɗu da burburi ya ce kuma Allah ya ji marayun nan guda dubu huɗu da burburi da suka tantance ya ce in Allah ya da kowa sai ya samu taimako a cikinsu ya ce bayan wannan jiya sun gama tantancewa ya ce daga jiya zuwa yau kawai sun samu application na marayu sama da maraya dubu yake su ma nan application da suna da su karba in Allah ya da bayan sun kammala da nan marayu guda dubu hudu kuma za su waiwai nan marayu dubu da karfin Allah ta ga za a taimaka musu kai su ce Allahu akbar da yardar Allah Allah zai bada abin da za a taimaka nan bayin Allah mai alfarma yace ga turmin atamfa abin da turmin shadda 200 sannan yace ga turmin atamfa turmi 100 idan aka hada dari nawa dari uku ya ce a tallafa wa marayu wallahi ban yi mamaki ba kun san me yasa ban yi mamaki ba na san kishinsa ga sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ne dalilin da yasa kuka duk ahlus sunna na Afirka wallahi babu da ba sa sauraron idan yau ne alfarma ya bada sanarwa an ga wata ko wannan Ramadan din an kira ni daga kasashe da dama cewa yaya labari mai alfarma ya bada sanarwa an ga wata muna cewa ku saurara dai tukunna muna jira har zuwa sanda aka ga wata aka bada sanarwa duka ahli sunna na kasashen Afirka gaba da suke daukar azumi saboda sun dauke shi ba sarkin musulmin Najeriya ne kawai ba ba sarkin musulmin Sokoto ne kawai ba ba na Najeriya ne kawai ba sarkin musulmi ne na Afirka gaba da yadda wannan duk ahli sunna da ke Afirka su yi mu baya kai eh, ke za ku wancan nan bid'a kan sai zafi yana mu ba sarkin mu bane ba da mu ba sarkin mu bane wai su ba sarkin su bane ba sarkin me ba wai ba sarkin su bane wai sarkin halin sunna ne a to dama jikan shehu dan hodiyo jikan shehu dan hodiyo dama sarkin su waye ha shehu dan hodiyo me ya karantar me ya koyar shehu abdullahi me ya karantar shehu muhammadu bello me ya karantar to me kake tsammanin jikan shehu dan hodiyo jikan shehu abdullahi jikan shehu muhammadu bello dama da kake tsammanin zai yi kana tsammanin jikan shehu dan hodiyo ne zai zo yana jira mai ka yin kiyama ta tsaya ya sa shi aljihu je ka shi da hore ne zai jira wannan ka kare da karantar da sunna shi ya zauka jira surutu to yanzu Allah ya kama shi dama na faɗa muku duk inda dan bid'a yake bai san shehu da hore na faɗa nan fara fara faɗa ba domin haushin da suke ji shehun su na bid'a ba wanda ya taba jihadi ko akwai wanda ya taba jihadi a cikin shehunan duk nan bid'a ba wanda ya taba jihadi wani shehu da yayi jihadi sai shehun sunna sai shehu usman bin fadi shehun sunna shi ne ya dauki jihad takobi kan sakali ya hau doki ya yi jihadi ya tabbatar da sunna ya kafa tauhidi ya karya shirka ya sallami bid'a da aiki shi ya sa haushi da suke bi shi za su suke ne to yanzu Allah ya fara tona musu asiri za ta kwatawa ba ku gane ba in eh, mun zo mun karantar da suna, sai su lallabo suna cewa ai ya warware wa shehu wa shehu ya warware to yanzu a fili a tonu sakkwatawa sun gane ku ne maki a shehu dan hodiyo sun gane shehu dan hodiyo a halin suna ga littafin sai hiyawu sunna wa ikmadul na wuli tafai shehu ga karanta kaga yadda ya fada da bid'a yadda ya fada da shirka yadda ya taimaki sunna ya taimaki aqida to duk inda ya bi da haushi suke ji nan su babu wanda ya ji hadi duk yan cuwa-cuwa ne babu wanda ta shehu gaskiya kuma wannan ne dalilin da ya sa dukkanin su babu wanda zai zo na Sokoto ya ziyarci hubbarin shehu ya ziyarci hubbarin shehu ya masa addu'a ya ce Allah ya kara lulluɓe gabar shehu da rahama ba za su yi ba saboda sun dauka ba shehu su bane wai su sun fi ƙarfin bara mun ba ba bara shi yasa ko ka su za su baka sai sun sa ma ka'ida to ba shan tara sannan ba a ziyarta wani shehu ba wani wali da ake ziyarta wanda ba wali ba dan mu ba ma zuwa gidan wani bara wai ba ta zuwa gidan wani bara na ji ba ka zo wani gidan bara ƙarya kake yi mun ganka da idan mu har wajen mai yan marfa ka je bara ƙarya nake yi kai da ka tafi bara can wai sai wajen shehu dan wali Allah za zaka ce ba za a ziyarce su ba wai nan ne an je bara shi yasa idan aka tashi za a yi magana sai su ce wai shehu dan hodiyo wai karamin jihadi yayi wai su shehu su ne babban jihadi muka ce me a saurara a saurara a saurara a saurara ba ku ji shi yana faɗa ba wai wai wai shi ma mujaddadin da ake cewa mujaddadi dan hodiyo me jaddada abinda jihadin nasa tanan ko zuru bai kai ba kun san me yake faruwa malam Husaini Zuru yana jin wannan magana yace Allah ya isa yace mu mutanen Zuru mun maka Allah ya isa yace kana da bin jari nan hodiyo bai je Zuru ba bai kada ke mutanen Zuru an ra ka dauke mu ko bai ka dauke mutanen Zuru duran da ya shigo ku tunde shi sai ya muku bayani duran da ya zo mutanen Zuru ku rike shi sai ya muku bayani nan jihadin shehu dan wariyo ko bataskun bai je ba oho amma da ya je garin ku ko bai je ba tutar ta ce a garin ku je ka tambaya ka ji su shehu atiku me suka yi sarkin musulmi atiku tutar ta isa garin ku jihadin ya kai garin ku tun da ya kai garin ku kare ya je fataskun kare ya je zuru kai kan ai dole ka ce ka sannan wai magana ta gaba wai shehu dan wariyo wai ai su shehu su ne babban jihadi wai domin shi yayi wa'azi ya ce ayi istighfari ya ce ayi zikiri ya ce ayi la ilaha illallah ya sa mutane ayi wa'azi an gyara addini in tambaye ku tsakanin ku da Allah shehu dan horiyo yayi wa'azi ko bai ba ya ce ayi zikiri ko bai ce ayi zikiri ba shehu dan horiyo saboda tsabar zikiri har hakorinsa har harkar take kumbura abinda maluma suka faɗa kenan na ta farin wannan a wajen tafsiri shehu dan horiyo ya ce ayi halala ko bai ce ayi ba ya yi wa annabi salati ko bai yi ba ya hada gidan giya ko bai hada ba ya tarwatsa karuwai ko bai tarwatsa ba ya kawo mutane masallaci ko bai kawo su ba ya sa an zai da sallah ko bai sa an zai da sallah ba to ka fada mana aikin da shehun naka yi wanda shehu dan hodiyo bai yi ba amma mu za mu gaya maka aikin da shehu dan hodiyo ya yi wanda kai shehun ka bai yi ba shehun ka bai yi jihadi ba ko ya yi ina yi jihadi ko kuwa ka yi da matashi jihadi sai da gwada mutai watakila ya taba kada ta gina ya taba kada ba take amma bai taba jihadi da kafirci ba dan kuma an ce ƙarya nake a faɗi a faɗi littafin a faɗi tare. abu na biyu shehu na godo ya Ku za mu gaya maka aikin da shehu dan hodiyo yayi wanda kai shehun ka bai ba shehun ka bai jihadi ba ko yayi ina yi jihadi ko kuwa ya da matai jihadin sai dai kwarin mutaci watakila ya taba kada ta Wata gida ya taba kada A ba bai taba jihadin da kafirci ba in kuma an ce karya nake a faɗi wurin a faɗi littafin a faɗi tare abu na biyu shehu na hodo ya rubuta littafai ko bai rubuta ba tabbatawa akwai littafai shehu na hodo ko babu to ka kawo mana littafin da shehu kai rubuta ina littafin da shehu ya shehu kai rubuta kenan shehu dan hodiyo yayi jihadi da takobi yayi jihadi da alƙalami yayi jihadi da takobi yayi jihadi da alƙalami ya kori shirka da takobi ya kore ta da alƙalami ya kore ta da harshensa jahada bi sayfihi wa jahada bi lisanihi wa jahada bi kalami shehu dan hodiyo yayi jihadi da takobi yayi jihadi da harshe yayi jihadi da alƙalami har kiyama ta tsaya ana karanta littafin Shehu da Hudu har kiyama ta tsaya ana karanta littafin Muhammadu Bello har kiyama ta tsaya ana karanta littafin Shehu Abdullahi har kiyama ta tsaya ana karanta littafin na Asma'a Shehu da Hudu har ayyuka mata sun yi rubutu ko ba fi rubutu ba wai zan ka zo ka ce wai to jihadi me yayi to menene menene je ka sarki mu je ka dan hodiyo mu da muke da jika annabi Muhammadu wai ka ji a kauyen su ake da jika annabi Muhammadu to bid'a a gidajen sarakuna ta kare a Najeriya da yadda Allah bidiya ta kare a gidajen sarakuna a Najeriya gidan sarkin musulmi gidan sunna ne sarkin musulmi ya faɗa duniya kun ji ce malam kabiru kitabu wa sunna da karke makale na ka Ya ce da shehu dan hodo da shehu muhammadu bello da shehu abdullahi su ma nan suka tsaya ku dauko alwasiya na shehu dan hodo ku ga wasiyar da yawa jikokinsa yayi wa jikokinsa wasiya jikokinsa har tsaron su na karshe ce ku rike kitabu wa sunna ku rike qur'ani ku rike sunnar annabi kuma akan fassarar magabata ji shehu da godiyo yace a ta duk wanda ya bar qur'ani ya bar sunna ya bar hayyar sayyidina abubakar da umar da usman yace ko a filin kiyama kar ya neme ni baya cikin zuri'ata abinda shehu da godiyo ya fara kenan a cikin littafin sa alwasiya na dauko littafin na karanta shi a fadar mai alfarma sarki musulmi shine littafi na karshe da shehu da godiyo ya rubuta shehu ya rubuta littafin yana kwance bai da lafiya rashin lafiyar da ya bar duniya yana cikin zafin zazzabi amma ya rubuta littafin bayan ya gama ya danka littafin a hannu shehu muhammadu bello ya ce maza ka tafi gondu ka kai wa shehu abdullahi wannan littafin ka ce amma kar ya buɗe littafin ya kai na mutu an binne ne an gama jana'iza ta to ya ɗauko littafin ya karanta wa duk famili ɗinmu da jama'ar gidanmu kuma abinda shehu abdullahi yake nan bayan an gama jana'izar shehu dan hodiyo ya dauko wannan littafi alwasiya ya tara dangi da yayan gidan duka ya karanta musu wannan littafin yana nan mun fadakar da mai alfarma sarkin musulmi ga wasiyar kakanka rike sunna mai alfarma yace na ce gam gam gam gam bidiya ta je Kano sarki sunusi lamira sunusi je ka dutse kai ku ce Allahu akbar ya ka gani sunna ka riga ta gama aiki dama damfara su aka yi aka musu yau, aka ce bidiya yanzu sun gane sunna jefa da mai alfarma mai girma na bidon adamawa ran da aka na tafi na tafsiri na kai masa ziyara na ce ran kai rane daga sakkwata na fito na ce na fito daga kasar waliyin Allah ne waliyin da duniya ta shaida da wani ta kasa na ce shine mujaddidi shehu usman bin fodi na ce daga sakkwato aka ɗauko ni na ce lokacin da zan ba sakkwato ina jin bakin ciki a raina zan ba ƙasar waliyin Allah ƙasar da magabata waliyan Allah suka yi aiki sai izala ta ce ta turo ni adamawa sai na ji farin ciki ya cika min zuciya domin nan ma ƙasa ce ta waliyin Allah Modibo Adama na ce ne kakanka aboki ne a wajen Shehu Usman bin Shehu da ya tashi daga nan yanzu Adamawa sai ya same su suna karantar da sunna malamin Modibo Adam yana karantar da sunna yace da kuke karantarwa shi nake karantarwa ku ba za a yi jihadi akan ku ba dan sunna kuke ku zo kawai ku karbi tuta shi ne malamin ya turo Modibo Adam ya zo ya karbi tuta a wajen wa wajen shehu shehu yace kai Allah ya ciyar rike maza ka je ka karantar da sunna nace ran kai dade malaman bidiya sun zo sun dabbare ku sun kawo muku bidiyoyi da shirkoci sun yaudare ku shine abin da kakannin ku suka karantar ce ƙarya suke yi wannan gidan gidan sunna ne sunna ce ta kafa gidan Modibo Adama ce ka sa a tattaro maka littafin Modibo Adama a buga su a yada dama shehunan sunna ke rubuta littafi shehunnan bid'a sai damfara ba su rubuta littafi don harkar da muke yi sama rayuwa Adamawa da tallafin mai mai girma lami adamawa sunna ta riga ta tafi an riga an gane tafiya ta tafi tsoho a rungumi kaddara tsoho a rungumi kaddara sunna ta ci kasa da yaki shi yasa wallahi bamu da matsala yanzu yadda muka ga sunna ta ci kasa da yaki ko muna da rai ko mun mutu bamu da matsala sunna ta yi bukata ta biya gudunmuwa kai ku ce Allahu akbar ta aiko kwamitin marayu gudunmuwa ta kudi naira dubu hamsin Allah ka kara wannan mata albarka Dr. Sule Ahmad Teaching Hospital ga wannan ma shi da iyalansa ta hannun Umar wane ne Maliyu ne ko Umar M Aliyu sun ba da gudunmuwa ta kudi naira dubu ishirin wa kwamitin marayu Allah sarki sun ce a taya su addu'a Allah ya ba su haihuwa Allah ka ba su haihuwa kuma Allah in za su haihu ka ba su gangaren kamar Rama Ahmad Suleiman ka ƙara musu da shehu malami kamar shayya kuma Musa Katsina ka ƙara musu da Sheikh Jafar Mahmud Adam Kano ka ƙara musu da Muhammad Awal Albani Zaria kai don bidiya ta ƙara shiga matsala haka biyu gombe taro da shi maka alkhairi ta hannun liman nasiru unguwar rogo wasu mata daga dinjari sun aiko naira dubu Allah ka saka musu da alkhairi wata mata ta hannun da Abubakar Shehu Murna ta aiko da naira dubu daya Allah ka saka mata da alkhairi wasu mata daga Tambuwar sun aiko naira dubu daya Allah ka saka musu da alkhairi wata mata ta ba da firmi a tamfa daya Allah ka saka mata da alkhairi wata mata ta ba da naira dubu Allah ka saka mata da alkhairi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka haruna gombe kenan da haɗa rama Sulaiman Allah ya saka da alkhairi a muna sanar da jama'a cewa